talatin da biyar daidai da ishirin da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha hudu muna cikin fassarar aya ta hudu ta suratul ma'ida ita wannan aya tana karanta da darussa guda biyu muhimmai mun gabatar da bayani na farko a jiya darasi na biyu muhimmi wanda wannan aya ke karanta da mu shine muhimman sharuɗa na farauta ga musulmai ashabul kiram kun tara karnuka kun hore su kun karantar da su suna muku karanta da larabci idan aka ce al-mukallim mu'allimul kilab al-mukallim shine malamin kare malami da yake karantar da kare shi ake kira al-mukallim mukallibina waɗanda kuka karantar da su yadda za a yi farauta kuna aika su su kamo muku dabba tu'allimuna hunna mimma allamakum Allah kun karantar da waɗannan dabbobi daga sashen ilimin da Allah ya karantar da ku kun sanar da su sashen ilimin da Allah ya sanar da ku waɗannan sarauta ko waɗannan dabbobi waɗanda kuka koya musu yadda za a yi farauta aljawari da aka ce aljawari ana nufin alkawa dabbobin da suke kamo wasu dabbobi mutum ya koya wa kare farauta ba karen nan ya kamo masa wata dabba idan an tafi daji wannan kare kare na farauta shi ake kira a jihar ko a ce a aljawar jamusa kawa su to idan sun kamo muku waɗannan dabbobi fakudu mimma sakna alaikum sai ku ci daga dabbobin da suka kamo muku wato idan sun kamo muku dabbobi halal ne ku ci wasu rusman lahi alai kuma ku ambaci sunan Allah a kai wata kullaha ku kiyaye Allah inna Allah sari'ul hisab lalle Allah ne sauri hisabi al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala littafin tafsirin sa al-jami'u li ahkam al-qur'an mujalladin shida shafi na sittin farkon yana cewa malamai da suka rubuta littafai na ahkamul qur'an irin su ibn al-arabi malamai da farko Allah madaukake ya musu rahama suna cewa tadullu ala anna anna al-ibaha tatanawalu ma 'allamnahu min al-jawarih abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yas'alunaka ma za uhilla lahum suna maka tambaya me aka halatta musu قل أهل لكم الطيبات كشيء أن هلتا مكتاوى وأن أبنتي ba su kaɗai ba wa ma allamtum min al-jawari da dabbobin da kuka karantar da su yadda ake farauta eh, mukannibina kuna tura su su kawo muku dabba ku allimu hunna allama allamakum Allah kuna sanar da su daga ilimin da Allah ya sanar da ku ya nuna cewa Allah ya halatta muku cin dabban farauta Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta muku cin dabban farauta saboda dama sahabbai suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam menene aka halatta musu ta sashin abinci shine Allah ya saukar da wannan aya فدل على جواز بيع الكلب والجواري والانتفاع بما فيه بسائر وجوه المنافع kaga kenan an samu lokacin da kare ya yi amfani duk da cewa kusantar kare eh, ba shi da kyau a dalilin kare mutum yana rasa wasu lada kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma kuma Allah da kansa ya tabbatar mana akwai inda kare yake da amfani ta ina ne ake samun amfanin kare kamar misali ta wajen farauta tun da kare yana da amfani a nan za a kai farauta da shi za a kai farauta da shi kusantarsa yana da aihu ba shi da aihu sayan irin wannan kare ba yana da aihu ba shi da aihu al'imamun kurtubi ya ce ba kare kurun ba duk wata dabban da Allah ya haramta cin namanta idan ya halatta rikonta an haramta cin namanta amma an halatta rikonta akwai su da yawa kamar misali jaki jaki haramun ne ka ci namanta, amma rike shi ba ka yi amfani da shi halin ne kamar kare haramun ne a ci namanta, amma kuma rikonsa akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta da kyanwa da sauransu to kamar ire-iren waɗannan dabbobi waɗanda ajiyarsu babu laifi sayansu ma babu laifi in akwai akan wannan marfani ne wanda shi ne abin da ibn Husayn ya yi magana a littafin sa Asharhul Mumtin mujallad da kuma shafi na ɗari da kuma sha bayanin al-Imam Qurtubi kuma haka ne saboda abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a farkon wannan wannan aya yana nuna mana cewa babu laifi a riƙe karnuka ana farauta da su ba a ce a ci naman su ba amma za su yi farauta za su yi farauta su kawo dabba su kawo kaga sun yi amfani wanda za a kusance su ya za a yi ka samu wannan karen sai dai ka tafi kasuwa ka saya to sayan irin wannan kare ba laifi ba ne shi yasa ya ce fadalla ala jawazi bai'il kalbi wannan aya tana nuna mana halal ne a yi cinikin kare wal jawari wal intifa'i biha a yi amfani da wannan kare in bisa irin wujuhul manafi illa ma khassahu dalil sai dai abin da dalili ya nuna cewa haramun ne a yi tattare da kare menene abin da aka haramta mana ta wajen kare yace wa huwa al-akl wa huwa al min al-jawari ah, cin naman kare haramun ne amma amfani da kare ba ta wajen haramta ai halal ne don haka shi karen tunda yana da wani amfani gare ka sai yau shi ba zai fi gari. wannan fuska da aka baka damar amfani da kare ita wannan fuska halal ce saboda haka idan dai akan fuska za ka sayo kare tun babu ne kuma ba yi tsaya da karnuka kawai ba yana cewa wasu ba da kwayoyi wa gani eh, misali a ce akwai shirwa haramun ne shirka naman shirwa tuntun ba idan za a sayo shirwar saboda a yi farauta da shi wannan babu ne don haka duk wata dabba zai da malaman fikihu suke cewa dabban da aka haramta cin namanta amma an halatta riƙonta an halatta a rike ta an haramta cin namanta jaki an haramta cin namanta halar ne kuma a rike saboda zai yi wa mutum amfani babu laifi don an yi cinikinta bayan haka sai al-imam qurtubi ya ce wa ajma'atul ummatu ala ala umuri al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam musulmai sun yi ittifaki musulmai sun yi ittifaki akan wasu sharuɗa game da farauta na ɗaya ala annal kalba shi kare halal ne a rike shi a farauta da shi sharadi na ɗaya idan da yakun aswada in ba bakin kare ba kaga kenan ittifaqan ittifaqan babu sabani a tsakanin malaman sunna cewa halal ne a yi rikon kare a yi farauta da shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta mana cikin alqur'ani kuma akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai sharadi wannan kare kare da mabuki na biyu wa allamahu muslim ya kasance wannan kare musulmi ne ya koyar da shi ba kafiri ne ya koyar da shi ba wannan ittifaqa karen da za a yi farauta da shi ya zama training ɗinsa daga wajen musulmi ne ba wani kafiri ya hore shi ba yan shari idan ushliya wa yujibu idan du'iya abin da ake nufi da training na kare a yi horon kare shine ya zama za a iya ba shi umarni ya ɗauka kamar yaya lokacin da za a aike shi ya kawo wata dabba ya gane idan za a daka masa tsawa ya dawo ya gane wa yanda zai wa yanzajiru ba'da dhaqrihi bi sayyi idza zujira idan ya kama dabban, idan aka yi masa tsawa ya gane ya dakata wato ya bi umarnin mai gidansa wannan shi ake nufi da training da dabba saboda yin farauta ya kasance wanda zai yi wannan training din musulmi ne al-imam ya yace na uku wa an yakuna la ya'kulu min sayyi shi wannan kare ya kasance idan ya kamo bai ci naman dabban da ya kama ba ya kawo mai gidansa alaihi wasallam idan kare ya kamo dabban farauta to ba zai ci dabban ba zai ci naman wannan dabban ba sai ya kawo mai gidansa wa asar fi ya zama to kuma dabban da ya kama din ya masa tasiri imma da hakoransa ya yi ma wannan dabba rauni da hakoransa ko kuma da karatunsa ɗaya biyu ko dai haƙora ko farafi sannan wasa da bihi musulman wanda ya je farautar da shi ya zama to musulmi ne sannan na shida wa zakara ismullahi inda misali lokacin da za a tura karen dan ce bismillah wannan farauta yanzu al-imam qurtubi sai da sahih yu'kal bila khilaf abinda karen nan ya kamo babu shakka ingantacce ne za a ci babu sabani a tsakanin malaman sunna waɗannan sharuɗa babu sabani babu sabani ittifaka saboda haka muhimman sharuɗa domin duk sharadin da aka ce akwai ittifaki na malamai sharadi ne muhimmi domin idan ka saba ma wannan sharadi ka saba ma haɗuwar fahimtar malamai sunna don haka yana da haɗari kwarai baya ga ayar alqur'ani hadisin annabi muhammad abinda ke biyo bayan sa shine ijma'i wanda gaskiya yana da muhimmanci a san shi al-imam qurtubi yace waɗannan sharuɗa an yi ijma'i a kai fa in yakharama shartun min hadhihi shurut da al fila idan aka rasa wani sharadi guda to anan ne sabani ya shigo a rasa sharadi guda cikin waɗannan sharuɗa ne in eh, kana da biyu sa biki ga kalbin kalfahdi wa ma ashbahu ya kasance ba kare ne aka yi amfani da shi wajen farautar ba an yi amfani da kamar misali a damisa akwai waɗanda ke horon damisa su yi farauta da shi ko kuwa wanda ya yi horon tsuntsu kamar shirwa albazi wa sarkari wa nahwiha wa nahwihi ma min al-tayr anan akasar malamai suna cewa ba sharadi bane ya zama ko kare ne kawai a domin Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya faɗa shine min al-jawari min al-jawari ya gwada cewa abubuwan da ake farautar da su suna da yawa don haka ba dole bane ya zama to sai kare kawai duk wata dabba wacce aka hore ta idan dai ta iya karɓar horon ana iya farauta da ita ko jarumar kasu abinda gabban ta kawo sai a auna da waɗannan sharuɗa abinda za mu lura shi wannan aya ta hudu ta suratul ma'ida ita ce ayar alqur'ani da ta haɗa sharuɗan farauta ita kadai babu aya a cikin alqur'ani sai magana akan farauta magana mai gamsarwa fiye da ita wannan aya idan ka da wasu ayoyi za ka samu na sun yi bayanin wasu sassan sharuɗa ne amma ba kamar ita wannan aya ba don haka mafi yawan sharuɗa suna da a cikin wannan aya sharaɗi na farko da yake cewa idan lam yakun aswada babu shakka wannan ya zo ne a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, al-imam al yana cewa sharaɗi ne karan da za a yi faranta da shi kare zama bakin kare Sharaɗi ne me dalili eh dalilin da yasa aka ce ba a yin farauta da bakin kare har ma al-Imam Muhammad bin Hanbal yana cewa ma a a'rifu ahadan yurahisu fihi idza kana bahiman wa bihi qala ishaq yana cewa bai san wani malami da ya sassauci game da farauta da bakin kare ba idan shi wannan kare baki ne wuluk babu wani launi babu sulki a jikinsa baki kirin ne wannan kare babu wani malami da ya sassauci a kansa ya ce qurtubi yace ittifaqan bakin kare ba a yin farauta da shi bakin kare shi ake kira al bahimu al-bahim shine ma kana launin wahidan la yuqaliduhu ghayruhu babu wani launi da ke cikin wannan kare illa baki bakin kare in ka duba lisanul arab a da bi shafin 172 fasila la bayaba fiha da littafin ta mustahid kitabu saidi mujallar na farko shafin ɗari uku da saba'in da biyar na'am al'imamu kurtubi ya ce ana farauta da kare a sharadin kada wannan kare zama baki hudu amma kuma launin bakin baya cikin wannan aya ta ina aka samu wannan ya zo ne ta hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, wanda babu shakka hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi ingantattu مر حديث عبد الله بن المقفل عبد الله بن المقفل يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم هذا حديث عبد الله بن المغفل كذا يقول يروي شيخ عبد الله بن عمر جابر بن عبد الله ابو رافع ابو ايوب الانصاري صحابه الذي يروى sun ba da labarin wannan magana daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce in ba don karnuka al'ummomi ne daga cikin al'umma in ba da karnuka al'umma ce mai zaman kanta ba kamar sauran al'ummomi da na yi umarni a kashe su baki daya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda amfaninsu ga ainihin mutane bai da yawa bai da yawa saboda mala'ika bai zuwa gurin da kare yake mala'ika ya zuwa gurin da kare su ko mutane suna son kusantar kare shi ko mala'ika kusan kusantar kare to kaga ba fa'ida ga kare su da mala'ika ba zai kusa da kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba don karnuka al'umma ne me ake nufi da wannan wato halitta ce mai zaman kanta na Allah halitta ce mai zaman kanta daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka idan annabi ya hallaka karnuka kamar ya ya yi hallaka al'umma guda daga cikin halittun Allah manzo Allah ya ce to don haka daga yau duk wani bakin kare wani cikin da kuka ganshi kuka yi annabi ya gaya masa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu faqtulu min la kullu aswad bahim duk wani baki mara surkin launi in kun ganshi kuka kashe sahabbai suka dinga kashe karnuka a Madina lokacin nan Sahabai sun yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ko me yasa me yasa za ku kashe idan karnuka ba Allah ke cewa innal kalbal aswad al bahima shaytanu saboda shi kare idan ya zama baki wulum ne babu sulkin launi wannan shaytan ne al-imam tirmidhi yace al kalbul aswad al bahim alladhi la yakunu fihi shay'un min al bayan inda ake nufi da alkalbul aswad albahim shine karen da bai da surkin launi baki irin وقد كره بعض أهل العلم aswad الكلب الأسود البهيم الإمام ya ce lallai magabata sun kyamaci farauta da kare da ke irin wannan launi saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah yana cewa ya ba da damar a kashe karnukan da ya zama tubaka ke ne mu حديث يقول صحيح مسلم كتاب المساكة والمزارعة آه، سنن أبي داود كتاب الصيد سنن الترمذي كتاب الأحكام سنن النسائي كتاب الصيد سنن الدارمي لتفهم حديث ديرة فهو شكا حديث يا ثبت لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا آه، صحيح الجامع الصغير حديث لا تقول يا ابن ابي ادم سنة الرسول آه، رحمة الله ما لم يكن سكيتي وعفندا الله سبحانه وتعالى ya halatta a yi faransa da karnuka sai a koma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a tarasa cewa ai annabi ya yi umarni a kashe bakakin karnuka ya za a yi umarni a kashe wani kare kuma waje guda a ce an ba da damar a yi amfani da shi kaga ya nuna cewa ban da bakin kare ban da bakin kare a karnukan ba da za a yi faransa. in ka duba shafin sunan turmiji tuhfatul ahwazi al-mubarak al-furi Eh, mujallabi na biyar shafi na hasan da yana cewa idan ka ce za ka yi tambaya a yau me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni a kashe karnuka da suke da bakin launi yana cewa ina ku shekawa wa ma'lumun annahu Maudu, min al-kalbi babu shakka an riga an sani kariya ta haifi kare da kariyar nan ta haifi wannan kare sai ya taho duniya baki sai ce to me ne sa ta yi kai wannan tambaya sahabbai ma sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya wato Allah yake tabbatar musu cewa a kowane jinsin halitta akwai shedai ba wai a karnuka kadai bane saboda haka karka dauka wai karen ne ya zama to annabi sallallahu alaihi wasallam ya aibata la kowane jinsi na halitta ana samun shedai kowane jinsin halitta kamar yadda ka san ana samun shaidani min aljinnati wan nasi to haka nan kuma ana samun shaidani daga halittun Allah kamar misali eh, akwai hadisin annabi da yake cewa kil ibli inna jinnun wa hiya mawluda mawluda min al nur daga cikin raquma ana samun shaidani eh, raqumi shi ma daga halittarsa ana samun shaidani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ne saboda tabbatar mana kowane jinsin halitta akwai jinsin da Allah ya ɗebe mai albarka akwai wani yanki daga kowane jinsin halitta wanda Allah subhanahu ta'ala ya zakata masa albarka ya faɗa ne a lafari ke tashbihi na kuma bi shefan wa jin da Allah kalbal aswad sharrul kilal al-imam mubarak kuri mai sharhi sunan tirmidhi ce, inda zaka dubi karnuka yanayin halittar zaka samu babu karen da ya fi sharri kamar bakin kare wa aqallu hanafan kuma idan ma ana samun amfani a cikin karnuka shi kare idan baki ne amfanin sa bai da yawa har ma an samu malamai da suka yi la'akari game da tsarin sa don su gano hikimar da ta sa manzon Allah ya faɗi wannan magana sai aka gane cewa sauran karnuka suna da kuzari amma bakin kare ya fi bacci wanda wasu fa suka sa lura saboda su gane me hikimar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ta wajen rikon karnukan sai da suka tarar da cewa lalle bakin kare yana da wata nakasa ya bambanta da sauran karnuka malamai babu shakka sun yi sharhi akan hadisin nan sun yi sharhi akan hadisin nan kamar da mai littafi. suna da sharhi suna da tirmidhi shine tuhfatul ahwazi da kuma sharhu sunna littafin al-imam al-bagawi al-imam al-bagawi yace to a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Mazan Allah ya yi umarni a kashe baƙaƙen karnuka kuma aka dinga kisan su a garin Madina. Na daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dakata. Me dalili? Al-Imam Bagawi ya ce innal madina kanat mahfizal malaikati bil wahyi saboda madina nan ne malaiku suke saukowa da wahayi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum mala'iku ko ba su shiga gidan da akwai kai. ga manzon Allah ba a gama saukar masa da wahayi ba mala'iku rahama na kusantarsa ga karnuka a cikin garin Madina har a gidan shi an samu kai. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa dole a tsaya a yaki da ne. dole ne a yaki da karnuka manzon Allah ya bada umarni aka dinga kashe shi wajen alal kalbal asodar bahima shaytanan li khabath fa innahu a al gida. wa karuka. wa hiya ma'a hada duk da wannan doka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar babu shakka daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a kashe karnuka din hatta bakake ya hana a kashe karnuka din hatta bakaken kada daga baya ya dakatar da wannan wannan umarnin nashi ah, wannan dalili yasa malaman suna suka samu sabani game da halaccin amfani da bakin kare wajen farauta saboda irin wannan hukunci da ya samu a shari'ar musulunci duk da cewa musikha zalika an shafe wannan hukunci din an hana rikon bakin kare wannan babu shakka haka ne har zuwa yanzu ko da za a yi rikon karnuka ban da bakin kare Ya ji imam al-bagawi yana cewa sun masta mastakarra shar'u ala nahyi an qatl jami'il kilab haythu la darara fiha an hana kashe karnuka ko da bakin kare ne daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai dai karen da ya tabbata cewa yana cutarwa ne ake kira mahaukacin kare wannan shari'a ta ba da damar a kashe shi shekul islam rahimahullahu ta'ala eh, littafin majmu'u fatawa mujallar da goma sha tara shafi na hamsin da biyu ce alkalbul aswad shaitan annabi sallallahu alaihi wasallam ce bakin kare shaitani annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shedancin da ke tare da wannan kare ta wace siffa ta siffan baki launi ya gwada cewa a dalilin launinsa aka gane cewa shedani shekul islam ya ce wa huwa kama qala rasulullah yanda annabi ya fada haka ne yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada haka ne fa inna al-qalba al-aswad shaytanul kilab idan aka tara karnuka to bakin kare shi ne shi shedanin su wal jinnu tasawwar bi suratihi kaseer yana cewa aljanu idan za su rikida to sukan koma siffan bakin kare ko kadalika ba ma kare kare ba suratul qirqil aswad aljanu suka rikida su koma siffa na bakar kyanwa bakin kuli kaga ya gwada cewa wato shedanu suna sha'awar launin baki launin baki shi ne shekul islam ya ce inna sawada ajma'u lil huwa shaytaniya min gairi ba wai cikin aljanu ba ko da mutane idan mutanen shaytanun mutane ko da a cikin mutane idan shaydanu ne za ka samu ba su da lokacin kulla sharri sai a cikin duhu saboda ah, duhu launin baki shine wanda shaydani ya fi sha'awarsa Allah ya ta mu gari ah, hatta da cikin mutane bare kuma aljanu saboda lokacin da aka ce an samu duhu to a lokacin ne masharranci ya fi samun kuzari a lokacin ne masharranci ya fi samun ƙarfin gwiwa na yin ta'adansa ba wai a cikin mutane ka ba hatta cikin azabi wannan bayanin shekul islam bisa la'akari da ɗabi'u na halittu la'akari da ɗabi'un halittu za ka gane cewa masu sharri sun fi son a kamu yanayi na duhu maimakon haske me yasa suke son duhu saboda kusantar baki kusantar baki launin baki wanda ko Allah subhanahu ta'ala kamar ya la'anci wannan launi ta sashi halittu shi yasa shedanun aljanu ko da rikida za su sai su koma launin baki shekul islam yake cewa suna rikida su koma launin bakin kare ko bakar kyanwa haka ma ibn qayyim jawziya a littafin bilamul muwaqi ya yi ta kokari ya bayyana hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta karnuka ta gane launi idan launin kare baki ne wannan karen shedani ne me hikimar haka ibn qayyim jawziya littafin ilamul muwaqi mujallad da bi shafi 106 yana cewa hikimar التفريق بين القلب الأسود وغيره me hikimar da ta bambanta bakin kare da sauran karnuka me hikima wannan tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi wa annabi tambaya abdullah bin sami ya yi tambaya ga abu zar al-ghifari abu zar ya tashi shi kuma ya ya tambaya muhammad sallallahu alaihi kaga su kansu sahabbai sun yi me ya bambanta bakin kare da sauran karnuka sai manzon Allah ya ce al-kalbul aswad shi bakin kare shi ne sai ya ce wa hada in urida bihi anna ash-shaytan yadhharu fi surati al-kalb al-aswad kaseeran kama huwa waqi'u kabari idan ana nufin aljanu in za su rikida sukan yi amfani da launi na baki don haka in za su koma siffa na karnuka suna fitowa ne a launin bakakin karnuka ibn kai ya ce wannan a bayyane yake ba a koya ba ha ba ba ne wa laisa bi mustankari wannan ba abin da ake musanta shi ba ne an kuna ruru bai bayna yadayhi musalli qati'an da salafi shi yasa manzon Allah yake cewa idan bakin kare ya wuce ta gaban mai sallah sallah ta baki shekul islam ya ce ai eh, saboda shedani ne ya kuno مرور بكر على ذكرك الصلاة ففي بلد الله مكروها wuce bakin kare gaban mai sallah ya sa Allah subhanahu wata'ala yana kyamar wannan sallar bai sanka don haka sai aka yi umarni da sallah da an yi sami fa ya sake sallar daga farko sai ya sake daga farko sai ce to amma idan ana nufin cewa jinsi ne daga cikin karnuka din akwai wani jinsi wanda ke da launin baki fa inna kullu jinsin min ajnasil hayawanat fiha shayatin shekul ibn qayyim gobiya ya ce to ai ba wai karnuka ta kadai bane kowace dabba a jinsinta Allah madaukaki ya sa shi dano kowace dabba kowace halitta wahiya ma ata min hawa tamarrana ila wanda ke mai tsaurin kai wanda babu tausayi a tare da shi babu tsare doka kamar da ka san a cikin mutane akwai kangararru waɗanda ba su tsaya ma doka mugaye waɗanda ba su da tausayi to haka nan a kowace halitta akwai irin wannan da duka yasa za a yi hisabi tsakanin halittun Allah a ranar tashin kiyama saboda akwai masu rubuta a cikin halittu sabanin ma mutane fa yakunu mururu hadha lahu min alkitab hiya min ahbathiha wa sharriha mubidan li tilka salati ila Allah ta'ala irin wannan halitta wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto bai santa saboda me saboda mugun hali in ma daga cikin mutane in ma daga cikin eh, shedanun karnuka eh, dalilin haka ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta idan bakin kare ya wuce ta gaban mai sallah to sallar ta baci Allah mai sama wannan sallah eh, ibnu qayyim da a karshe yake cewa wa bil jumla fa lil shari'i bi ahkamil ibadati asrar yana da kyau mu sani shi Allah yana da sirrin da ya bar ma kansa sani game da ayyuka na ibada akwai sirrin da bai gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai gaya ma kowa ba Allah ya bar kansa wancan wannan sirri la tahdi al ila idrakiha ala wajh tafsir har abada an kulan mutane ba za su iya cimma gane hikimar da ta sa Allah ya shar'anta ibada a haka ba wa in adrakata jumlatan koda a ce wasu Allah ya ba su hikima ya ba su basira sun iya gane hikimar Allah amma a dunkule ne bayani daki daki filla filla babu mai sanin sai Allah saboda haka idan an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bakin kare shedani wannan ilimi yana ga Allah subhanahu wa ta'ala yana ga Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne ga musulmi ya kaskanta Allah ya kaskanta annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma da bakin kare to an halatta farauta da kowane irin launi na karnuka kowane irin launi na karnuka in dai ba bakin kare ba sharadi na biyu sai zo gairin karnuka al-imam shukani littafin fasul kadir mujallad na biyu shafi na goma sha yana cewa alhaku an أنه يحل صيد كل ما يدخل تحت عموم الجوارح باوي كريني كدي أكي فروتا لشبا با كريني كدي أكي فروتا لشبا wannan aya tana mana ishara da haka wannan shahidi don Allah subhanahu wa ta'ala abin ya faɗa yana cewa yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum ma Abin da kuka karantar da shi daga cikin dabbobi masu yin farauta kaga ya nuna ba sai kare ba ba sai kare ba kowace dabba idan ya zama ko an koya mace yadda za a yi farauta ta kuma iya ɗaukan wannan ilimi shi kenan yana cewa hata bakin kare yau ba a so a yi farautar da shi ba amma don an yi farautar da shi idan da ya ɗauki ilimin da aka bashi aka farauta da shi ba a cewa farautar haramun shi. ba a cewa wannan farautar haramun ne yana cewa dalilin saukan ita wannan aya ta biyu ta al ma'ida shine labarin Atiyu bin Hatim labarin Atiyu bin Hatim an sayyidul bari ba sai asali Atiyu bin Hatim sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa tambaya game da farauta da shiruwa. a dalilin amsar tambayar abiyu bin hakim Allah ya saukar da aya ta suratul ma'ida yana karanta da hukuncin farauta kaga ya gwada cewa an yi tambaya ne akan farauta da shirwa sai Allah ya saukar da wannan aya wannan ya gwada cewa ba dole sai da kare za a yi farauta ba hatta shirwa abinda kawai ake so tu'allimuna hunna mimma ba, ku sanar da su ilimi daga ilimin da Allah ya sanar da su mimma allamakum Allah mimma adraktumuhu bima khalaqahu khalaqahu irin ilimin da Allah ya bari muku game da yadda ake farauta yadda ake koyar da dabba min al-aqli alladhi tahtaduna bihi ila wata wa tadribiha Allah ya baku hankali da hankalin da kuke iya karanta da dabbobi hatta tasira qabila li isaki sayd inda isalikum laha har kare ya iya ganewa ko ko shirwa ta iya ganewa yadda za a tura su ta kamo wata dabba in ta kamo ba za ta ci wannan dabban ba ta dawo da shi Habib bin Hakim ya bada labari yake kurtu na ce ya Rasulullah inni ursilu kilaban muallama wannan wata riwaya ce nan karnuka waɗanda na koyar da su yadda za a yi farauta sai in tura su fa yumsikna alayya sai su kamo min dabbobi wa afkuru ismullah wato in ambaci sunan Allah shin wannan ya isa ya zama to halin da ya ci dabba da wannan kare ya kamo min sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan asanta kalbaka almuallam idan kare wanda ka koyar da shi shine almuallam karen da aka koyar da shi farauta ka tura shi wa zakarta Allah ka ambaci sunan Allah ka ambaci sunan Allah fa kul ma amsaka alayka sai ka kamo dabban sai ka ci dabban da wannan kare kawo maka wato halal ne ka ci naman sai na ce wa in ka tanna ko da a ce karnukan sun kashe wannan dabban karnukan da na tura su su kawo mun wannan dabba ko da a ce sun kashe wannan dabba kafin su dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in ka tanna ko da sun kashe annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in qatalna ko da sun kashe wannan dabba tunda kai bismillah lokacin sura malam lam yashrakhuma kalbun laysa minhu in dai ba a samu tarayyar wani kare wanda baya cikin su ba misali lokacin da ka je farauta ka tura naka kare ya kamo maka wata dabba sai wani ma ya tura nashi kare sai waɗannan samuka guda biyu suka yi tarayya akan wannan dabban ita kadai to kenan ba yadda za a yi a bambanta wani kare ne ya kashe wannan dabba tsakanin karnuka biyu nan don haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan ka taras da karnuka guda biyu akan wannan dabba to wannan dabba ba za ka ci ba ba za ka ci naman ta ba saboda ba karen ka kadai bane ya kamo ta wa yana cewa malam ya sharaka kalbun laysa minha sai Ali bin Hatim ya ce fa inni armi bil mi'rab sayda ya rasulullah kan harbi dabba da kamar kifiya kan harbi dabba da kifiya ko mashi ya fa usibu kuma in dace ya kama wannan dabba shin zan ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ramaita bil mi'rab idan ka harbi dabba da mashi ko kifiya fa kharaqa sai ya zama tatsininsa ya huda jikin dabban da kake son ka yi farautarsa fa kulhu za ka ci nama wa in ku bi ardihi amma in ya same shi da gefensa sandan ce ta gefenta ta bugi jikin wannan dabba fa za ta kulhu karka ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan akwai bambanci tsakanin farautar da aka yi da kifiya da kuma farautar da aka yi da sanda farautar da aka yi da sanda ita ce ah, za a yi ta dukan wannan dabba har ta mutu don haka ita in ka ga makwarauci yana tafiya da sanda wannan shirme yake in ba dai amfani da sandan ne saboda bugun ciyawa ya gane hanya ba amma idan dai ya amfani da wannan sanda ne don dukan wannan dabba to aikin ba za ne saboda dabban haramun yake ci wannan yana sahihu bukhari yana sahihu muslim na irwaul galil hadisi na dubu biyu da da biyar takwas. a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan asaba bi haddihi fa kharaqa faqul idan sandanka, idan kibiyarka idan mashinka ya samu dabban da tsininsa da kaifinsa bi addihi, fa kun zaka ci naman dabban wa in asaba bi arbihi amma inda fadinsa ne sanda aka ce ta samu dabba ta fadinta ba ta tsininta ba kaga ya nuna ta gefen sandan ya nuna dukan dabban ta yi fa innahu waqidun manzo Allah ya ce ai wannan dabban duka ya kashe ta Ba za ta ku zo haka karkace wannan kai tsaye kuma waɗannan hadisan gaba ɗaya suna cikin sahihul bukhari sahihul muslim kamar wannan riwaya ce ta al-imam muslim tana kitabu sayyid wa zaba'ih babu sayyid bil eh, babu sayyid bil kilab ah, don haka al-imam tirmidhi ya rawaito hadisai na labarin adiy bin hatim labarin adiy bin hatim saboda hadisan guda biyu ne waɗannan hadisai guda biyu a kansu aka gina ilimin faransa daga hadisai na adiy bin hatim sai kuma hadisin Abu Sa'labat al-Khushani Abu Sa'labat al-Khushani shi ma yi tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam uh, ko ko ya ruwaito bayanin Annabi game da abin da ya shafi farauta Adi bin Hatim musamman yi tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya karanta da shi yanda ake yin farauta a waɗannan waɗannan hadisai guda biyu malamai suka dogara aka ciro ilimi na farauta sai kuma ayan nan da take farkon suratul Ma'idah hadisin abu sa'alaba al-kushani yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asabta bi qausika abinda ka samu ta amfani da wato bakanka kwari da baka kasim eh, yana cewa fa sammillaha wa summa kamar wanda zai je faranta kenan da kwari da baka idan zai harba kifiyarsa manzo Allah yace ya ce bismillah idan yayi bismillah to dabbar da aka samu da wannan kifiya yana iya cin namanta wa ma sitta bi kalbika manzo Allah yace farautar da kai da karenka al muallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace karen da aka koyar da shi yadda ake farauta shi ma fadkur ismallahi lokacin za ka tura karen sai ka ce bismillah sun makul abinda karen ya kamo kana da damar ka ci ko da ya mutu ko da ya mutu kafin karen ya kawo maka shi wa ma zitta bi kalbika alladhi laysa bi mu'allam annabi sallallahu alaihi wasallam yace dabban da kai farauta da ita kasance kai amfani da wani kare wanda ba a koya maka ba karen ba shi da ilimin farauta ka san farauta da wani kare wanda bai da ilimin farauta wannan kare sai ka tura shi sai ya kama wata dabba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa adrakta zakatu sharadin lokacin da wannan kare ya kama wannan dabba dabban baka mutu ba ka iso da sauran rai sai ka cire wuka sai ka yanka dabban manzo Allah yake fa ko sai ka ci namu domin yankanka shi ya cire ranta ba ainihin kamun da wannan karen ya masa ba saboda shi karen bai da ilimi tun da karen bai da ilimi idan ya kasance ya kama wata dabba a dalilin kamunsa dabban ta mutu to wannan dabba haramun ne a tunamanta sai dai idan ka tarasa wannan dabba da sauran numfashi sai ka sa wuka ka yanka to za ka ci wannan dabba saboda mutuwanka a dalilin yankan ka ne ba kamun wannan wato karan ba kaga akwai bambanci kenan tsakanin kare da aka koya masa ilimin farauta da kare alladhi laysa bi mu'allamin kare wanda ba ba a koya masa ilimin farauta ba akwai bambanci tsakanin su in ka duba littafin bidayatul mustaqim ibnu rushdin yana cewa hazanin hadisani kaga waɗannan hadisai guda ne hadisin abi bin haji sai kuma hadisin abu sa'alabat al-hushayri waɗannan hadisai ittafaqa ahlus sahih ala ikrarihima banda yana cikin sahih bukhari suna sahih muslim akan ku aka dogara ta wajen gina abin da ya shafi ilimi na farauta bisa ga wannan ibnu kasir yana tafsirin farkon suratul ma'ida yake cewa al-muhki anil jumhur don haka fahimtar da aka bada labari game da akasarin malaman sunna ita ce anna sayyidat tuyuri ka sayyidil kilabi farauta da karnuka yana daidai da farauta da tsuntsaye ba bambanci akasarin malaman sunna abin da suka faɗa kenan don haka ba sharadi ne sai da kare kawai لأنها تكلب الصيد بمخالبها إذا أكت تكلب الصيد tsuntsaye su ma sukan cafko abin farauta shi da ake saida bi makalibiha kama taklabu kilab kamar yadda karnuka suke cafko abin farauta da faratun su haka tsuntsaye suke fala farka haka babu bambanci in ji ibnu kathir a fassara wannan aya akasarin malaman sunna sun ce babu laifi don an yi amfani da tsuntsu wajen farauta ko a yi amfani da kare wajen farauta yace wa hadha mazhabul a'immatil arba'a wa ghairi wanda ita ce mazhabar malamai hudu mazhabobin nan guda hudu wa karahu ibn jarir wa ihtaja fi zalika ma rawahu adi bin hatim ya kawo hujja da hadisin abu eh, adi bin hatim wato al-imam ibn jarir al tabari shi ma yana tafi akan irin wannan fahimta wacce malaman mazhabobin nan guda hudu suka riko da ita wato wannan yana nuna cewa babu laifi dan an yi amfani da tsuntsaye wajen farauta saboda ne saboda hadisin adiyu bin hajji adiyu bin ya yace sa'altu rasulullah an san bazi na yi tambaya ga manzon Allah game da farautar da aka yi da shirwa fa kala sai manzon Allah ya ce ma amsaka alayka fa duk abin da ya iya kamo maka a kace kaga kenan ba laifi bane da an yi amfani da wata dabba sabanin kare ta wajen farauta sharadi na uku wanda ke cikin wannan aya Allah subhanahu wataala ce fa kulu mimma amsakna alaykum fa kulu mimma amsakna alaykum ku ci naman dabbobin da suka kamo muku amma ba a ce duka ba mu lura da abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a nan maimakon ya ce fakulu ma amsakna alaikum idan aka ce fakulu ma amsakna alaikum duk abin da karen ya kamo ku ci to shi ke ko da maciji ne kare ya kamo za a ci ko amma Allah bai ce fakulu ma ba ya ce fakulu mimma amsakna alaikum za ku ci ne daga abin da karnukan suka kamo saboda haka ba komai bane malamai suka ce eh don ka tura taron farauta taron farauta ya kamo wani abu ai ba duk abin da taron farauta ya kamo shine halal domin yadda mafarautan arewa suke kenan ko idan an tafi daji to komai aka samu sai a ci la sannan ba haka shari'a ta ce ba akwai abubuwa uku da ake la'akari da su na ɗaya ya kasance abin da karen ya kamo halal shi yasa ita wannan aya ta fara magana akan ya samu naka ma za uhilla lahum sannan aka zo maganar farauta saboda sai ka san halal kafin kake zuwa farauta ba kowace dabba aka samu a daji take halalta a cikin namansa ba ba kowace dabba ce sai wacce shari'a ta halalta min halal faqat dabbobin da shari'a ta halalta kadai akwai dabbobin da shari'a ta haramta sun nasu naman su wani shi kansa halittarsa ce Allah ya hana a ci namu kamar misali alade kamar biri kamar macizai waɗanda zo an haramta cin naman su ah, don haka don kare ya kamo kaga ba za shi ba domin abin da Allah subhanahu ta'ala ya fara faɗa kafin ya yi magana akan farauta ya naka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat sannan aka zo da maganar farauta don haka ka ya zama ta tsaya ne akan halal ba bera ba idan an kamo bera a shari'ar musulunci bera haramu ne a cina namansa saboda yana cikin me yana cikin dabbobi da suke amfani da fikar hakora wajen farautarsu. su haka nan macizai haka nan berai haka nan aladu kana cikin tafiya kaga bushmit a gefen hanya ka tsaya idan ka tsaya ka zama mai bushman saboda wanda ya kamo zabban bai da ilimin farauta ba mamaki jiri ya kawo Allah ya a ah, sannan tana yiwuwa abinda karen nan ya kamo ba mallakan ba dabba ce da Allah madaukaki ya sake ta a ba mallakan wani ne dan akwai mutane yanzu musamman a yanzu waɗanda ke sayan manyan dazuka su rika kiwon su saboda haka sai ka faɗa gonar wani da karnuka yana kiwon wasu dabbobi a cikin wannan gona tashi kamar misali a ce yana kiwon gada wani mawadaci ya ware daji gona mai girma yana kiwon dabbobi a ciki ba mamaki kai baka sani ba sai ka haɗo gonarsa da karnuka karanka ya kamo dabba guda daga ciki wannan dabba haramun ne ka ci saboda ba naka bane Allah ya samu gaji au limakana limakana ko kuwa akan samu lokacin da Allah subhanahu wataala ya haram ya haramta farautan gaba daya kamar misali lokacin da aka shiga haram na aikin haji wannan Allah da kansa ya magana a suratul ma'ida din nan a can aya ta 94 yana cewa ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakum Allahu hudu ya kamo maka ɗera da duk ba halatta ce ya musu ba ya kamo maciji ya kamo biri kaga dabban da ya kamo din ba halatta maka ce ba wannan na farko kenan na biyu ko ya kamo maka mallakan wani mutum ya kamo maka mallakan wani mutum kana ta faranka da sani ba ka iso kauyen wasu mutane karanta ya kamo kazan wani yana zuwa da kaza ga mai kaza yana goshi sai ka ba shi hakuri dama ba kaji ka zo farauta ba ko ba kaji mutane ba yau da haka mallakan wani bai zama halaliyar farauta wannan babu shakka sannan na uku lokacin farauta akwai lokacin da Allah ya haramta farauta shine lokacin da aka shiga harami na aikin haji wadannan lokuta guda uku malaman sunna sun tabbatar da su amma in ba haka ba inda dabban farauta aka samu ta kamo matuƙar ta cika waɗannan da halal ne a ci shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce fakulu mimma ba ko menene dabban za ta kamo ku ba ku ci daga cikin sashin abin da karnukan suka kamo mu sannan sharadi na hudu fakulu mimma sakina alaikum Allah madaukake ce za ku ci ne abin da dabbobin suka kamo domin ku domin idan ka tura karen farauta yana iya kamo dabban saboda shi kansa yana iya kamo dabban saboda kai da ka tura shi yana iya kamo dabban saboda shi kansa bukatar shi ko ko yana iya kamo dabban saboda kai ka tura shi kaga kenan manufofi guda biyu ne akwai manufar karen da ka tura akwai manufar ka kai da ka tura karen karen da aka tura yana da manufarsa sannan wanda ya tura shi yana da manufarsa al-imamu shaukani a littafin fathul kadir tafsirin wannan aya ya ce wa kasa haɓar jumhur galibin malaman sunna sun a akan cewa la yahillu aklu sayd alladhi yaksiduhu al-jarih min tilqa'i nafsihi min ghairi ihsan na daya dan ka tafi daji za ka yi farauta ka tafi da karam farauta kuna cikin tafiya kawai sai karen ya zabura ya hangi wata dabba sai tafi kamo kaga ba kai ka tura shi eh mu shakka ka shigo dashin don kai farauta ne amma kuma baka ga wata abin farauta baka ga abin farauta ba karanta ya riga gani ya zabura ya je ya kamo abin da ya kamo din nan kafin ya zo ya mutu wannan mushe don ba sai ka tura shi bi ta ina aka samu wannan saboda Allah subhanahu wataala ya faɗi sharadin mukallabina a cikin wannan aya wa ma allamtum min al jawari mukallabina Al-Imam Shawkani ce wannan jumhurin malaman sunna sun ce wannan dabba ba za a ci ba don baka aike ta ba. Akwai sharadin sai ka aike ta kafin abin da za ta kamo ya zama mai sarki. Ya kirga sunayen waɗanda ke da wannan fahimta kamar Afa'u bin Abi Rabah al-Imam al-Auza'i hatta Salman al-Farisi sahabi Annabi Muhammad Sa'ad bin Abi Waqqas Abu Hurairah Abdullah bin Umar Sayyidina Ali Abdullah bin Abbas Al-Hasan al-Basri al-imam zuhri rabi'a al-imam malik al-imam shafi'i yana ba su waɗannan da tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai suna magana akan akwai sharadi game da dabban da karen ya Eh Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mimma amsakna alaikum mimma amsakna alaiku. idan karnukan sun kamo muku ba makansu ba yaya ake bambanta yaya ake a bambanta dabban da kare ya kamo a gane ya kamo ne domin kansa ko ko domin ka da za a gane shine ta wajen aikin ka in kai ka aike shi ya kawo ga ya nuna da ya kamo maka ne ma baka aike shi bai tafi wanda ya tafi don bukatarsa ne na daya na biyu ka aike shi da ya tafi ya kamo sai ya kama shi kaga ya nuna ba dan kai ya kamo ba ya kamo ne don bukatarsa duk da ke kai ka tura shi amma dai yunwa ta dame shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ma adiyu bin hatim idza arsalta kalbakal muallama idan ka aiki karen da ka koya masa kaga mu yi la'akari da maganar annabi idan ka aike shi kaga baka aike shi ba sai kaga ya saba maganar annabi ko na daya idan ka aike shi na biyu wa zakarta ismallahi alaihi ka ce bismillah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa kul ma amsaka alayka sai ka ci naman da ya kamo maka wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim To haka al-imam qurtubi a fassaran ita wannan aya ne a tafsirinsa al-jami'u li ahkam al-qur'an yace fa amma law in ba'atha al-jarihu min tilqa'i nafsihi min ghayr irsali wala igra'i kawai kana cikin tafiya kare sai ya zabura ya fada wani sunkuru kai baka gani ba sai ya kamo wata dabba ya zo da ita kafin ya zo da ita ta mutu domin in ya kawo ta da sauran rai kana iya yankawa fala yajuzu sai wa la hindu akluhu inda jumhuri akasarin malaman sunna sun ce haramun ne a ci wannan nama ya kirga su al malik al shafi al abu saurin kamar yadda al-imamu ya kirga shi ma a littafin tafsirinsa fatul kadir me dalili me dalili saboda bambantawa Allah subhanahu wa ta'ala haka ya faɗa ya faɗi sharadin nan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fakulu mimma amsakna alaikum amsakna alaikum ku ci naman da karnukan suka kamo domin ku sun kamo muku shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya gaya ma habibul hajib idza arsalta kalbaka almuallam idza arsalta kaga ya faɗi cewa sai da ka aika amma kare da ya tafi min tilqa'i nafsihi min ghairi irsalin wala igra'in fala yajuzu sayd fala yajuzu fala yajuzu sayd ba daidai bane a ce abin da ya kamo saboda Allah subhanahu ya faɗi sharari, wa ma allamtum min al-jawarih mukallimin annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza arsalta kalbaka kaga gairu imsakil jarih min at-tuyur anan akwai bambanci tsakanin karnukan farauta da kuma tsuntsayen farauta malamai suna cewa karen farauta idan ya fara cin abin da ya kama to haramun ne ka ci wannan saboda ya kama ne domin kansa amma tsuntsun farauta ana koya mar ne ya ci ana koya mar ne ya ci wanda a dalilin wannan ilimi yake sa ya yi farauta ga waɗanda ke ainihin koya ma tsuntsaye yadda ake farauta sun sani ainihi shi tsuntsun ana koya wanda in ya kama ya ci wanda wannan yana nuna cewa fa ubi hama a kalamin inda a ce tsuntsun zai dawo da wani abu ya riga ya ci wani sashi bai haramta a ci wannan bai haramta amma idan dabba ne fa sibabu bahayi idan dabbobi ne kamar misali karar farauta damisan farauta ko in ma kura ce aka koya maka yadda za a yi farauta in dai ba tsuntsu ba ne idan dabba ce aka tura ta sai ta fara cin naman abin da ta kama to ba za a ci ba amma idan tsuntsu ne aka tura shi ya fara cin abin da ya kama za a ci akwai bambanci tsakanin tsuntsaye da aka koya mai da za su yi farauta da kuma dabbobi da aka koya ma farauta fa ala hada idza akala al-kal don haka al-imam ibn al-jawzi a littafin tafsirin zadul masir fi ilmi tafsir a mujallad na shafi 293 yace ah, idza akala kalbu idan karen da aka tura ya ci wani sashi awil fahd ko da nisa da aka tura ta kawo dabba sai ta ci wani sashi aw ayyu jarihin min jawarihi bahaim muallama in dai dabba ce aka koya mace su za a yi farauta saboda ba laifi wace dabba in dai za ka iya koya mace yadda za a yi farauta kana iya farauta da ita ba sai kare ba wace dabba amma sharaɗin shine idan wannan dabba ta kasance ta ci wani sashi kafin ta kawo dabba lam yubi aklu haramun ne a ci raguwar wannan dabba wannan shi ne da aka sani malaman sunna suka faɗa bayanin imam shaukani imam qurtubi imam ibn jawzi rahimahullahu ta'ala sai sharadi na biyar wanda shi ma Allah ya faɗa cikin wannan aya eh, Allah madaukake ya ce wa zakar wa dhkuru smallahi alayhi Wasu واذكروا ku ambaci sunan Allah a kai أكي In ka dawo ga hadisin annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Adi bin Hatim ya masa tambaya nazo Allah yana karantar da shi yace mar idza arsalta kalbaka idan ka tura karanka fadhkur isman lahi sai ka ambaci sunan Allah fa in amsaka alayka idan ya kamo maka fa adraktahu hayyan ka da dabban akwai saurayi rai fasbahu sai ka yanka wa in adraktahu qad qatala idan ka da shi ya riga ya kashe shi wa lam ya'kul minhu amma ya kashe dabban sai dai bai ci komi ba ga dabban nan a gaban sa fa kulhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan halal ne ka ci naman wa in akala amma in ka tarar da shi ya ci wani yankin naman fala ta akul manzo Allah yake karkaci domin ya kama domin kansa ne fa inna ma amsaka ala nafsihi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama wannan dabba domin ransa ne fa in wajadta ma'a kalbika kalban gairahu idan ka tarar da wani kare tare da karenka ga dabban nan an riga an kama ta amma kuma karnukan guda biyu ne a tare a kan wannan dabba annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa karkatala an riga an kashe wannan dabba fa za ta karkace fa inna la tadri ayyuhuma qatala saboda baka san wace dabba daga cikin su ne ta kashe wannan ba wani kare ne ya kashe wannan dabban ba karen ka ne ya kashe ko kuwa wancan karen ne wai za a mai ka bi hamika idan za ka yi harbi da kibiya fadkur ismallah sai ka ce bismillah fa in ga ba an ka yawman idan aka samu kwana daya baka samu abin farautan ba falam ji fihi illa athara sahmika sannan sai ka tarar da wannan dabban da ka harba misali yau ne kai farautan dabba ka harbe ta da kibiya amma ta gudu da wannan kibiya a jikinta kana tafi kana rafiya kana nema sai bayan awa ashirin da sai ka samu wannan dabba baka samu wani ciwo a jikinta ba illa wannan kibiya kuma lokacin da zaka harbe ta da wannan kibiya ka ce bismillah manzon Allah yake fa kul in shi ta in ka ga dama ka tuna ba manzon Allah yake in shi ta saboda bayan awa ashirin da hudu ba ma mace ta fara kumburi shi yasa manzon Allah yake in ka ga dama saboda a lokacin ta fara shiga wani hali wanda rai ke kyamatan cin nama wa in ta gari kan filma amma idan kana cikin nema sai ka tarar da shi a cikin wani kogi ya faɗa cikin kogi saboda zafin harbin da kai masa har ya tarar da wani rafi wani kogi ya faɗa sai ya mutu za ka akwai karkace saboda ne baka sani ba harbin ka ne ya kashe shi ko kuwa faɗawar ruwan da ya yi ne ruwa ya ba kure shi ya mutu kaga kenan ɗaya biyu ba a sani ba ba a aiki da su saboda ka sai ka rinjayar da abin da ka tarar da shi a cikinsa shi ne ka tarar da shi a cikin ruwa wanda zahiri ruwan ne ya kashe shi ba kibiyar ka ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai rage komi ba wata ilimin farauta bai rage wa malamai komi ba manzon Allah ya yi bayani daki daki ga sahabbansa in ka duba sahihul bukhari kitabul buyu uh, babu tafsir mushabbahat da sahihu muslim kitabul sayyid wa zabaih shi ne ibnu qudama a littafin al-mughni yake cewa idan idza taraka tasmiya amdan aw sahwan lam yubih mun samu hujja ta ayar al-qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake wadhkuru ismallahi alayhi ku ambaci sunan Allah <clears throat> idan za ku tura karen farauta idan ka dawo ta sashin hadisin Abi bin Hatim <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah idan za ka tura karen farauta sai ka ce bismillah wannan hadisi mutafakun alai ga ayar alqur'ani wadhkur ismallahi alayhi idan za ku aiki aiki karen farauta ku ce bismillah ga hadisin manzo Allah mutafakun alai don haka yasa ibnu qudama yake malaman sunna suka ce idan ka ki cewa bismillah da gangan da gangan mutum yake cewa bismillah lokacin da zai aiki karen farauta to ba za a ci wannan namu ba saboda me ya saba ma sharadi na farauta wanda yake cikin alqur'ani ya saba ma sharadin farauta da yake a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ayar alqur'ani ta nuna shine a ce bismillah idan za a tuna karan farauta haka ba hadisin manzon Allah da gangan mutum yake yin bismillah ya tura wannan kare kaga ba za a ce ba amdan aw sahwan ko da ta hanyar mantuwa rafkanuwa ya rafkanu malamai suka ce ba za a ce ba Eh, haka in ka duba littafin sharhin umdatul ahkam sharhin umdatul ahkam littafin ibnu daqiq al-ayn ihkam al-ahkam mutallada bi shafin 671 yace fihi dalilun ala ishtirak tasmiya saboda malamai sun kasu kashi biyu game da hukuncin bismillah anan shin bismillah nan lokacin tura karen da zai kamo dabba karen faransa bismillah sharadi ne ko kuwa yana zama sharadi ne lokacin cin naman dabban da kare ka wannan da yake zama sharadi shi ne ibnu dakikin yake cewa ayar alqur'ani da hadisi manzo Allah sun nuna cewa sharadin bismillah ba lokacin cin naman dabban da aka kamo bane lokacin tura dabban eh, karen da zai kamo dabban a wannan lokacin da ake cewa bismillah inda aya ta nuna kenan abinda kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan ibnu dakiq da yace wa huwa aqwa fi dalalati min al-awwal hujjar cewa dole a ce bismillah kafin a ci naman karen da karen farauta ya kamo wannan hujja ta fi ƙarfi saboda akwai ta a cikin alqur'ani akwai ta a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da jumhurin malamai suke faɗa ya faɗu ba tafsirin al-imam shaukani fathul qadir yana cewa zahabar jumhur ila wujubi tasmiya inda insani jarihi akasarin malamai suna kafa hujja da waɗannan hadisai da kuma ayan nan ta suratul ma'ida akan cewa dole ne wanda zai tura karar farauta sai ya ce bismillah dole ne saboda Allah da kansa ya faɗa ya ce wa kurusmallahi alaihi ku ce bismillah ku ambaci sunan Allah lokacin za ku tura karar farauta sannan ga hadisin aliyu bin Hajim as-Sabit fi sahihaini wanda yake cikin sahihu bukhari da sahihu muslim wa ghairihi ma bilafzi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza arsalta kalbaka idza arsalta kalbaka idan ka tura karanka fadhkur ismallah sai ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka aiki karanka ya kamo maka wata dabba to kace bismillah ka duba littafan tafsirai musamman tafsirin al-Imam Qurtubi al-Jami' li ahkam al-Qur'an farkon mujallar da shida wato a shafin na talatin da takwas yana cewa ta habar jumhur min al ulama ila an tasmiya tasmiya la budda minha la budda minha kamar yadda al-imam shaukani ya faɗa ذهب الجمهور إلى وجوب التسمية عند إرسال الجاري الإمام الإمام القرطبي ذهب الجمهور إلى أن التسمية لا بد منها بالقول عند الإرسال akasarin malaman sunna sun ce dole sai ka ce bismillah lokacin da za ka tura kai. saboda me saboda wannan aya da kuma cewa annabi wa zakarta ismallah falau lam tujad ala ayi wajhin kana lam yu'kal sayd idan ba a ce bismillah ba yace ala ayyi wajhin ko da mantuwa ne kaga a nan malaman fiqh ba su suna tsananta ko da mantuwa ne mai farauta ya yi ya ce bismillah ba wannan dabba ba za a ci lamarta ba saboda me saboda Allah subhanahu wataala umurnin sa ne cikin alqur'ani umurnin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma shine zahirin abinda babu shakka hukunci ya nuna wanda in ka samu dukkan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka fahimtar malamai ta tsaya shi al’imam Malik shi ne wanda kadai aka samu yana da sassauci ta wajen farauta al’imam imam ya yi magana a kan al’imam Malik yana cewa zahaba Malik fil mashhur ila Farki, farqi bayna tasmiyati amdan aw sahwan fa qala la tu'kal ma'a al-amdi wa tu'kal ma'a sahwi al-Imam Malik wanda aka samu yi sassauci yana cewa idan mafarauci mai farauta ya yi mantuwan cewa bismillah kafin ya tura karansa babu laifi za a ci naman wannan dabban ai mantuwa ne ai mantuwa ne dan adam bai rabuwa da mantuwa amma idan da gangan ne fa da gangan ne farauta ya ki cewa bismillah ce la tukar ba za a ci ba kaga anan al Malik ya daidaita da sauran malaman sunna malaman fiqh gaba ɗayan su akan cewa mutumin da yake yin bismillah da gangan ya tura karan farauta ba za a ci ba wannan shi ne abin da akasarin malaman suna suke faɗa na'am akwai alƙawlu sani akwai waɗanda ke ganin a tasmiya tarji'u ila al-aqli fa takunu tasmiya mustahabba don haka bismillah asali inda yake da muhimmanci shine lokacin cin abinci akwai malaman da suke da wannan fahimta don haka ba wai lokacin tura kare ne bismillah ya fi muhimmanci ba a lokacin da za a aiki karen farauta lokacin mustahabi ne mustahabi a ce bismillah yaushe ne bismillah yake zama muhimmi ne lokacin da za a ci naman dabban da ya kawo in ka duba zadul masir tafsirin al-imam Abu Rahman bin Ali ibn al-Jawzi wannan shine sharadi na biyar sharadi na shida shine cewa Allah subhanahu wata'ala wa ma allamtum min al-jawarihi wa ma allamtum dabban da za a yi farautar da ita wacce ku kuka karantar da ita kaga an samu shari'a ko eh, antumul muslimun ku musulmai ku kuka koya wa wannan karar yadda za a yi farauta wannan sharadi ne shi ma Allah da kansa ya faɗa cikin wannan aya in ka duba aljami da ahkamul qur'an a mujallal shi da shafi na 40 yace anan babu shakka malamai an samu sabanin fahimta game da su abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa zahiri shine wa ma allamtum min al-jawarih ma amdan dabbobin da ku ne kuka koya musu yadda za a yi farauta ku in an ce ku ana nufin musulmai to ina hukuncin mutumin da zai yana da makwabci misali kirista ko ba yahudi sai ce ba na aran karanta saboda shi wannan makwabcin nashi yana da karen farauta karen ya samu kwarewa ta wajen farauta sai ya ari karen makwabcinsa makwabcinsa kuma ba musulmi ba ne? idan kana mu'allama amma karen yana da kwarewar farauta sai ya tafi farauta da karen makwabcinsa kuma wannan makwabcin nashi ba musulmi ba ne da aka je farauta aka samo dabba aka dawo shin za a ci wannan namun ko kuma za a ci ba alhassan al-basri ce bai kamata ba saboda wannan kare makwabci makwabcinsa ne ya hore shi makwabcinsa ko ba musulmi ba ne makwabcinsa don haka bai san darajar bismillah ba don haka a karantar wanda ya yi wannan kare babu bismillah saboda haka lokacin da kai ka karɓi aron karen da ka je daji ka tura wannan kare bai damu da abin da kake faɗa ba illa iyaka abin da ya damu shi ka tura shi Da haka kuma sharadin bismillah bai samu ba eh, bismillah ka kai ka faɗa amma shi bai san da bai san da ba saboda karen ba na musulmi ba ne da haka bai san da bismillah tunda bai san da bismillah ba ya kawo ta ne a bisa tsarin da bai gidansa ya koya ba ba tsarin da kai kake so ba don haka alhassan basari yake cewa na'am ana iya cewa tun da kayi bismillah din dama ba shar'i bane karen ya ji dan ba jinsa bane bin umarnin Allah ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa kurismallah ku dai ce bismillah sai ku sake kare ba wai dan karen ya ji bane bismillah din nan umarnin Allah ne to ka riga ka isar da umarnin Allah ba za a ce nama ya zama haramun ba amma dai za a ce makaruhi ne za a ce maka ruhi ne saboda me an samu gibi ta wajen karantar da wannan dabban farauta din an samu gibi wa amma kalbul majusi wa babuhu wa sakruhu fa kariha sayyid fa biha jabir bin abdullah wa hasan al wa aqam al-mujahid wa nakhli wa sauri, wa ishaq ibn eh, eh, ibn qudama hakanan eh, wato al-imam al-qurtubi shi ma al-tahisa al-jami' al-ahkam al-qur'an suna magana cewa tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu waɗanda suka kyamaci irin wannan nama da aka ce an same shi ta dalilin amfani da karan farautar kirista ko kuma arni idan aka ce arni ana nufin almaju wanda ma ba shi da addini wanda ma ba shi da addini daga cikin sahabbai akwai Jabir bin Abdullah Jabir yana cewa bai kamata a ci nama ba الحسن البصري ما هكا عطاء بن ابي رباح مجاهد الامام النخعي الامام الثوري أما الإمام مالك al-Imam Shafi al-Imam Abu Hanifa suna cewa abinda aka fi damuwa shine waye ya tafi farautar ba karen da aka yi farautar da shi ba waye wanda ya tafi farautar in dai musulmi ne to shi ke nan yana kama da za ka yanka rago gidanka babu wuka makwabcin ka kuma kafiri ne sai ka ce don Allah ba ni aron wuka sai ya baka aron wuka sai ka yanka wukan ba ta musulmi ba ce ai ko wukan ba ta musulmi ba ce amma kuma ba a cewa ya da inganta ba saboda haka suke cewa babu ne wa ma in na sa'id min ahli kitab amma ya zama to wanda yayi farautan ba musulmi bane shi kansa wanda yayi farautan ba musulmi bane ya zama kafiri ne ya kawo wata dabban farauta jumhurul umma ala jawab sahihi gairi malik akasar malaman sunna sun ce halal ne idan dai kirista ne ko ba hude, halin ne a ci dabban farautarsa amma al-imam malik yace na ba za ci ba ba za ci dabban farautar kirista da ba hude ba saboda shi al-imam malik yana da bambanci tsakaninsa da sauran malamai magabata dangane da abinci da kuma auren ahlul kitabi ah, idan aka ce kirista ya tafi farauta ya kamo wata dabba da imam malik ce ba za a ci ba haka nan ba ya buge. akwai bambanci tsakanin yankansa bai da sabihati tsakanin yankansa da farautarsa domin Allah subhanahu wa ta'ala ayat da kuka karanta ta suratul ma'ida ayat yana cewa ya ayyuhallazina amanu la allahu bi shay'in min as buhu tanaluhu aydikum wa rimahukum aidikum wa ribahukum Allah yana magana a kan suwaye masu farauta farautan musulmi ne yayi farauta da hannunsa musulmi ne yayi farauta da mashinsa da kibiyansa da kwarinsa da bakansa da Allah ya faɗa na al-Imam Malik yace babu inda aka ce da ku yi farauta da mashin kafirai sannan a ce abinda kafiri ya kama kuma ya ta gare ni Alimau imam yana da hujjojin babu shakka falam yadhkurillah fi hadha al-yahuda wal nasara sai da yahudi wal nasari hada saboda haka abinda akasarin malamai suke cewa idan dai kirista ne ko ba yahudi kirista ko ba yahudi waɗanda su ne ake kira ahlul kitabi idan suka yi farauta babu laifi dan an ci daman dabban da suka yi farauta babu laifi wannan shine abin da aka malamai suna suka yi magana akai Ah, sai sharadi na ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tu'allimuna hunna mimma Allah. za ku karantar da su ne daga abin da Allah ya karanta da ku kaga ya gwada cewa ilimin da za ka karantar da shi wannan dabba ya zama ilimi ne na farauta bisa tsari na sharuɗa na farauta na addinin musulunci mimma Allah. wanda akan haka malamai suke cewa wannan aya tana gwada darajar ilimi wannan aya tana gwada darajar ilimi ilimi yana ɗaukaka mutum makaskanci domin idan ana maganar dabba da tafi kaskanci babu kaman kare babu dabban da tafi kaskanci kaman kare wanda dalilin kare ake cewa idan kare ya sa baki a ruwa sai an wanke kwanonsa bakwai babu wata dabba halittar Allah da ta samu wani hukunci in banda kare amma da karen nan ya samu ilimi lokacin da aka ce idan kare ya sa baki a kwano sai an wuce kwanon sau bakwai me dalili saboda ya wuce ko saboda ya wuce karen da ta ne amma saboda kare ya yi ilimi sai ga ya wuce ya zama mai tsarki haka ne ko ya wuce karen sai ya zama mai tsarki saboda ilimi kawai mimma allamakum Allah don haka yasa malamai suke cewa wannan aya tana cikin ayoyi da suke nuna albarkan da Allah ya zuba ma ilimi dalilin ilimi Allah yana ɗaukar yana ɗaukaka kowane irin mutum kowane irin mutum duk irin lalacewar mutum duk irin rashin gadarsa idan ya nemi ilimi Allah zai daga shi الإمام القرطبي يقول وفي هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل wannan aya tana nuna mana duk inda aka samu mutum biyu aka ce ga malami ga jahili to ba ɗaya bane in dai an samu mutane biyu aka ce wannan malami ne wancan jahili ne karamu ne ka daidaita su annabi sallallahu alaihi wasallam yaki aka yi bayan an gama an tara gawa kafin abin ne manzo Allah ya ce ina na malami sai an fara gabatar da gawa ta mahaddacin alqur'ani kafin a kawo wani a bayansa kaga ya gwada ilimi yana ɗaukaka mutum daga nan duniya har zuwa ce yace annan kalba idza ulima ya yakunu lahu fadila ala sa'ir al kare ne aka karantar da shi sai ya samu daraja sama da sauran karnuka to mutum kuma ba idan kana lahu ilmun aula an yakuna lahu fadlun ala sa'ir al-nas idan ya zama mutum yana da ilimi to babu shakka cancanta a daga shi sama da sauran mutane yi ma idan amila ma alima idan ya kasance mutum yana aiki da ilimin da ya samu to babu shakka a lokacin darajar sa ta fi yawa a wajen Allah kamar da Imam na Ali bin Abi Talib yake faɗa yana cewa da kulli shay'in qima wa qimatul mar'i ma yusinuhu wato ya nuna cewa ilimi shi ke ba wa komi daraja kamar da ilimi ya daga halittar kare haka ne ilimi yake daga halitta ta dan adam akwai malamin da ake kira sa eh, al-imam ibn al-wazir al-yamani ibn al-wazir al-yamani ne littafin al-awasim wal kawasim yana cewa kuma wannan aya tana karanta da mu tana karanta da mu duk idan da zamu nemi ilimi mu nemi ilimin nan a wurin wanda ya cancance shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan mukallibina malaman karnuka shi da mukallibina idan aka ce mu'allimul kilab shine al-mukallib nan Allah baki ya kawo kallata malaman karnuka masu karantar da karnuka kaga ya da kenan wani ilimi ba a samu shi daga wasu masu irin wannan siffa masu irin wannan siffa yana cewa la ya'khudhu illa ah, min ahlihi ba a neman ilimi sai wajen waɗanda suka cancance shi Allah ya samu gani a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana wattaqullaha inna Allaha sari'ul hisab ku kiyaye Allah ku sani Allah ne. gaggawan hisabi Ba abinda zai gwada maka cewa abinda muke ci dinnan yana da kima a wajen Allah ƙarshen magana Allah yake mu ji tsoron sa mu kiyaye shi saboda Allah mai saurin hisabi ashe abinda muke sawa a bakuna mu wajibi ne mu rika la'akari farauta ce fa Allah ya rika waɗannan dokoki farauta da za ka yi a ƙarshen magana akan farauta Allah ya ce wata kulla ku kiyaye Allah Wata kulla ku kiyaye Allah ashe magana farauta babban magana ce babban magana ce ba daidai bane kana biya kawai ka ga mutum ya kawo wani abu a gefen hanya ka yi bulki da tsaya ba daidai bane maganar farauta magana ce mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ittaqullaha ku kiyaye Allah ya ake ce da ku kiyaye Allah ku rika lura da abin da kuke sawa a cikin bakunan ku inda zai shiga bakinka wallahi ka tabbata ya samu halacci wajen Allah da manzon shi mai da hankali rasibullah fi a'malikum ku lura da Allah ta wajen ayyukan ku fa innahu sari'ul mujazati lil ibad Allah mai gaggawan sakayya ne ga bayi abin da ya zo a littafin sabuwar tafasir mujallar na farko shafin ɗari uku da ishirin da takwas ah, Allah ne gaggawar sakayya ne don haka a rika lura da Allah lura da Allah shine kiyaye Allah lura da Allah shine duk sa'in da zaka aikata wani abu kai tunanin Allah kafin ka aikata shi ko ne ruwa ne zaka sha abinci ne zaka ci ki tunani wannan abinci ne asalin sa kuma wannan yana karantar da mu cewa ba wai muna ci kadai bane yana fita akwai abin da in ka ci ba fita yake ba zama yake a jikinka akwai abin da in ka ci ba fita yake ba zama yake a jikinka wanda shari'a ta nuna mana al-imam qurtubi yace Allah subhanahu wa ta'ala yace wattaqullaha amrun bi taqwa ala al-jumla wal isharatu al-qariba hiya ma tadammanat hadhihi al-ayat min al-awamir a dunkule Allah wanda kuke ce mana mu kiyaye ku kiyaye Allah a dunkule me ya kawo wannan umarni sai ka koma farkon aya abin da ya zo a farkon aya shi ake nufi amma a dunkule ana son rayuwar ka zama ko da yaushe kana mai kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala mu sani cewa Allah mai saurin hisabi ne min hakki kaunuhu ta'ala kan ahata bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada ilimin Allah ya yalwaci komi sannan kuma Allah ya san adadin komai da yake cikin duniya na halittunsa fala yahtaju ila muhawalati abdin wala aqlin wala kama yaf'alu husa eh, kamar yadda masu kirge masu lissafi suke yi misali za a ce ku tara a wuri kaza kafin mu kirga to shi tuntun Allah ya san abin ya san kuma wurin da yake ya kuma san adadin shi saboda haka idan aka ce lissafin sa za a yi daidai Allah ya faɗa adadin kawai yau ya riga ya sani je sai yake cewa kafa fabi na hasibi mun isa mu kasance masu hisabi ga bayi a ranar tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa da ga gafarta mu kuskure na za mu dakata sai Allah ya mu gobe insha Allah za mu ci gaba da tafsiri akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi amma sai kuma gobe insha Allah ta'ala da wasa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب